matsalar karancin man fetur na fakara ta'azzara a juyin taraba da kuma adamawa lamarin da ya kai masu ababen hawa kan fa shafe awanni ko kuma kwana a layukan mai yayin da wasu lokutan ma akan dambace da kuma baiwa hamata iska kamar da yadin na tarar a wani gidan mai da ke jalin gwafa da jihar taraba su dai masu ababen hawa kama zargi dillalai da kuma su dakon mai wato 'yan nato da cewa suke kawo wannan matsala kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke korafi amma akwai wasu wanda suke zagon ƙasa amma dai muna fata kada Allah ya ba su nasara Allah ba shugaban ƙasa nasara kan bisa ga hanyar gaskiya da ya tsara muna zuwa mu bilayi mu samu fasinja in ba mu samu mai mai saukin nan ba aikin duk bara mu gane ba ga mu nan da iyalai so wahalar mai dai muka mun rasa gane daga ina matsalar ta kowanne sati muna tsammanin mai zai wadata sai ya zamanto gashi gashi sai gidan mai daɗe daɗe zaka samu a gari amma kuma ka fita bayan gari za ka samu mai ɗin sai dai a ba farashin gwamnati ba za ka same shi 160 170 amma kuma a wadace saboda wani lokaci ma za ka iya ba mai a cikin gari amma kila ka iya ka je bayan gari kila ka je ka samu mai to wannan abubuwa ya kamata gwamnati su duba to sai dai kuma a martanin da suka da hadakar kungiyar dalalaman fetur a najeriya imar rashin juwan adama da taraba sun fa musanta wannan zargi kamar yadda sakataren kungiyar comrade abdulmalik bello ke cewa kukan da muke nan cewa shine an ce mana mu sayar naira 86 da kobo 50 a tsakanin wannan riba ne difference wannan abubuwan da aka ce an baka a ciki zaka cire waɗannan expenses ba a referring expenses na kuɗin mota ma a ciki sai aka wayi gari yau mutumin da zai sayar maka kayan nan wanda shi an ce sayar maka naira saba'in da bakwai da kuma hamsin nan shi ake biya subsidy ba mu ake biya ba don mu ana biyan haulage ne transport shi ne gwamnati take biyan shi tallafi kayan shi ya shigo ƙasan nan wanda a lissafinsa ya kamata ya sayar naira ɗari sai gwamnati ta ce masa babu za mu baka tallafi ka sayarwa mutane a farashin gwamnati to bayan gwamnati ta yadda za ta bashi tallafi still kuma sai je sayar da kayan shi naira ɗari kuma ana ganin shi ka yana da tallafi biyu zai karbi tallafi a wajen gwamnati ga shi kuma yana karban tallafi a wajen masu sayan ya ƙara kuɗi wannan shi ne abin da yake faruwa wanda suke da wannan haƙƙi a wancan wurare na depot nan su suke da haƙƙi su sa wannan abu a ido su gani domin kamar yadda na ga maka a yanzu haka da nake maka magana na abin da ake sai da kana private deport na naira ɗari da ashirin da biyar yau ake sai da shi a private deport kaga ya shuti ma ya wuce wannan na gwamnati saboda haka wayanda suke da wannan hakki na duba waɗannan mutane waɗannan wurare wannan abun ba ɓoye ake yi shi ba wannan abun yana fili saboda haka muna kira wa gwamnatin nan idan tun da muna, muna, wannan na canji don allah a saka ido a waɗannan wuraren watakila akwai wanda suke nan suke saba dajin gwamnati a wannan wurare ne. a kullum dai jami'an kula da maraba albarkatun man fetur a najeriya dpr kan ce suna kokari na magance wannan matsala mr kim musa da ke zama jami'in hukumar ta DPR mai kula da jihohin Adamawa da Taraba ya ce a kullum sukan hukunta duk wani gidan mai da ke saba doka inda ma ya bada misali da abin da ke faruwa. Kayan an kawo su cikin jihohin mai din filin station din daga nan kuma sai mu tabbatar cewa mai ɗin an soke duka kuma an da shi a kan kuɗin da gwamnati tarayya sun umuce mu ba kuma za mu tabbatar cewa kuma ba kartata da mai ɗin ba kuma ba ɓoye mai ɗin ba kuma ba ba yi wasu ayyuka wanda bai kamata ba haka ɗin dai bugu da kari dai muna aiki ne da sss department of state service kuma ppmc mm. to duka dai muna aiki dai don aka samu lokaci sai a ji labari cewa ai wani station petrol station mm. tana sadda mai da dare ba tare da izinin ba ko kuma ana janye mai yanzu dai yan bambarutu ne ma ke cin su babu babbaka inda ko sukan kasa su a bakin hanya ba tare da wani tsoro ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya